Me ya ma'anar siffar ko suka wannan al'adar Fulani da zabarmawa? Il da de a par suka rishirma. Ana cewa tuffal a hullanci suka da zabarmanci. Ma'anar shine bugun baki ga lebo da dandashin haƙura su koma baki don a yi ado ta sukar da ake musu. Shin wannan abu ne da ke shafar 'yan mata da mata kawai? 'Yan mata matasa ke yin shi don su yi kyau. Budurwa idan ba ta yi shi ba to an ta yi aure za ta yin shi. Wannan ana yin shi wajen hulani da zabarmawa don a mai da shi da lebo su yi kyau. Yaya ake yin wannan abun? La femme utilise deux aiguilles. Macen da za ta yi shi, allura biyu take amfani da su tana soka su tare da sanya garin gawayin da aka tankaɗe. Shi take sawa inda ta soke, tana suka tana sa garin gawayin da ke gamewa da jini. Kuma ba kowace mace ta iya yin shi ba, akwai wa'anda suka ƙware. Al'ada ce da ke kanɓata don yanzu akwai wuya kaga 'yan matan da ke yin sa. To, in ana yin shi, ana su. karni ana sa hankali domin garin gawayin ya shiga cikin inda aka soka kuma abu ne mai ciwo sosai shi tubbal ana iya cewa dai a takaice wani yin ado ne matan da suka kware sosai ne ke yin shi tubbal na kambata don ɗaiɗayar 'yan mata za ka gani suna yin shi yanzu mu lalle mun da yayunmu mata da maƙwabtansu da ke yin tuffar amma yanzu akwai wuya a ganshi don ko al'ada ce da ke kan bacewa. Ki a tendance a disparaître.